Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM a Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo da ke kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a sashen hausa.com ko kuma boa hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau Alhamis biyar ga watan Disamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ashit Sule da sauran abokan aiki daga namurin Washington DC muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labaran. A yau Alhamis shugaban Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi za ta yi wa manema labarai bayanin halin da ake ciki game da binciken duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump. An fara yajin aikin gama gari a ƙasar Faransa a yau Alhamis wanda ka iya tsayar da harkoki cik a wasu sassan ƙasar. Babban sakataren rundunar tsaron NATO ya jaddada cewa an samu ci gaba mai kyau a lokacin taron ƙawancen rundunar. kanin labaran kenan To yau fa take ranar sadaukar da kai ta duniya. Shin akan sadaukar da kan? Ba ni manciya da wani dan mai mashin haka. Wani yake ba labari Abuja. Ya fito gida haka sai kai shi wani wuri sai ke mishi ga kudi ya ce a'a yau ranar nan na sadaukar ne Allah. to ko menene ra'ayin ƙwararru kan hasashen taɓarɓarewar tattalin arzikin najeriya da bankin duniya ya yi ba wani mamaki duk wanda yake bin yadda tattalin arziki ake tafiya ya san cewa waɗannan abubuwan haka na suke kuma kamar kowace ranar alhamis hawa umar na tafa da shirin lafiya uwar jiki amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya to jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran a yau alhamis shugaban majalisar wakilan amurka nancy pelosi za ta yi wa manema labarai bayanin halin da ake ciki game da binciken duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump. Bayanan Pelosi wanda aka nuna a talabijin na zuwa ne kwanaki uku bayan da masana a fannin kundin tsarin mulkin Amurka suka faɗa wa 'yan majalisar tarayyar cewa Trump ya aikata laifuka da suka cancanci a tsige shi a lokacin da ya tursasa Ukraine akan takaddamar da bincike da zai amfane shi a siyasance wani farfesa a fannin aikin shari'a da ke jami'ar harvard noah fieldman ya faɗa wa 'yan majalisar dokoki cewa yin yunkurin da trump ya yi na neman shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya gudanar da bincike akan ɗaya daga cikin abokan hamayyarsa na jam'iyyar democrat a zaben shekara ta 2020 wato 2020 tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden ya nuna ƙarara cewa shugaban ya aikata manyan laifuka da kurakurai ƙa'ida a kundin tsarin mulki ya cancanci a tsige shugaban An fara yajin aikin gama gari a ƙasar Faransa a yau Alhamis, wanda ka iya tsayar da harkoki cik a wasu sassan ƙasar. Ƙungiyoyin ƙwadago na Faransa sun yi kiran yajin aikin ne saboda shirin shugaba Emmanuel Macron na yin garan bawul a tsarin fansho. Otel-otel a birnin Paris sun bayyana cewa mutane da yawa sun soke shirin sauka yayin da wasu masu zuwa yawon bude idanu ke sauya tunaninsu akan shirin ziyararsu a rufe galiban tashoshin jiragen kasar da ke karkashin kasa a birnin paris sai dai ɗaya daga cikin jirage goma masu gudun tsiya na birnin da ke kai komo tsakanin garuruwa babban sakataren rundunar tsaro ta neto ya jaddada cewa an samu ci gaba mai kyau a lokacin taron ƙawancen rundunar da aka gudanar a birnin London don bikin cika shekaru saba'in da kafa rundunar a cikin wannan makon yayin da shugabannin suka kara jaddada niyyarsu ta kare ƙasashensu daga duk wani farmaki rasha biyo bayan taron koli na kwanaki biyu wanda aka kammala jiya laraba rundunar neto ta fidda wata sanarwa haɗin gwiwa tana yabawa da ƙawancen da ke tsakanin turai da amurka ta yamma yayin da kuma ta jaddada aniyarta ta yin abin da ya kamata kamar yadda yake kunshe a wata yarjejeniya ta washington treaty da ke cewa hari akan kasar kawancen ɗaya daga ɗaya daga cikinsu tamkar hari akan duka ƙasashe ne shugabannin ƙasashen da neto 29 sun amince akan cewa matakan rasha na zaman barazana ga tsaron kasashen turai da na amurka tarewa kuna shan waɗannan labaran ne daga nan sashin hausa na muryar amurka daga birnin washington dc kasar kamaru ta shirya wani shiri na ba da rigakafi fadin ƙasar don daƙile barkewar cutar ƙyanda da ta shafi mutane fiye da dubu uku musamman yara a wannan shekara. Yankin iyakar kasar daga arewa da ke makwabtaka da Najeriya da kuma Chadi ne wuraren da cutar tafi kamari a kasar da ke tsakanin nahiyar Afirka inda yara sha bakwai suka mutu a cikin wannan watan. an kai jami'an ba da rigakafi a wuraren daban-daban da suka hada da marabar hanyoyi makarantu majami'u da kuma wasu sassa wurare kusa da inji cewar edzua shugaban kungiyoyi ba da rigakafi da aka tura wuraren jami'an kiwon lafiya jami'ar kiwon lafiya Teresa Mabua ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyoyin ba da rigakafi da ma'aikatar lafiyar kamar ta tura ta ce an tsara shirin ba da rigakafin ne don ceto miliyoyin mutane daga cutar ta yi wa barazana. It is efficient, it is simple, and it's uh, free for all the children. So I'm calling on all the parents, all the mothers to vaccinate their child. Ta ce abu ne mai sauƙi kuma kyauta ne ga duk yara don haka ina kira ga duk iyaye da su yi wa 'ya'yansu rigakafi muna kuma da maganin tsutsar ciki na yara daga shekaru ɗaya daga shekara ɗaya zuwa biyar bayan haka muna da maganin vitamin a wanda ke ba yara kare yara daga wata shida zuwa shekara biyar. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka ji yau fa take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don jaddada muhimmancin sadaukar da kai don taimaka ma al'umma. Don haka mun tuntuɓi ɗaya daga cikin 'yan Najeriya da suka sadaukar da kawunansu don kyautata wa rayuwar al'umma. mai suna malam aminu sule na kungiyar sadaukar da kai ta network for justice wanda ya fara koko muka fara da tambayarsa muhimmancin wannan ranar sai ya ce rana ce wanda ba ta musuwa saboda muhimmancin ta gare ni mm. rana ce wanda ya kamata a ce mun haɗa ta da ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ayyana na taimaka mu na mm. wato wanda ya wuce kwana biyu da suka wuce ya kamata a ce jama'a sun yi amfani da wannan dama sun sadaukar da kawunansu sun yi waɗanda suke ƙasa da su da kuma waɗanda suke da bukata wani abu wanda yake na sadaukar da kai misali kamar kyauta ko wani abu dai wanda dai mutum zai ji daɗi ya sadaukar da kai shi haka nan sa'annan rana ne wanda ya kamata a ce yau kowa ya fito misali na irin mu da ake da gosulo a titi da waye mm. kowa ya fito ya ji abin da zai iya ko da tsallaka titi kai da mutum a kama hannun shi ka tsallaka da shi titi ko da tawa da sauransu eh, in kai haka nan ka ka nuna alhininka da soyayyanka da wannan rana da kuma taimaka ma jama'a. To Hajji Amin tun da ita wannan rana rana ce da ake tuna irin hoɓasan da kuke a ɓangaren kamar rage talauci da wanzar da ilimi da tabbatar da daidaito tsakanin jinsuna da kuma yaƙi da cutar kanjamau da dai sauransu har ma da batun muhalli. Shin akwai wani abu takamaimai da kuka ƙudiri aniyar yi a wannan rana ta yau? da daga cikin dai babban ayyukan mu wayar mu da mutane kai da su fahimci muhimmancin irin wa'annan ranaku mm. ko da lokaci mu abubuwan da muke yi misali na taimaka ma jama'a da na kasassun da kuma waɗanda ba su da lafiya ɗin kamar ka tafi asibiti waɗanda suke da fama da ciwon kanjamau da sauransu mm. muna kuma yin amfani da wannan dama mu wayar mu da mutane kai su ma su taimaka wurin irin wannan taimakon domin ya faɗaɗa don za ka samu cewa idan misali kana nan unguwan ne ko kana nan garin ne kana yi wanda ke wani wuri bai san muhimmancin wannan ba bai san yadda zai yi to idan aka samu yanzu muka wayar ma da mutane kai su ma za su yi a wuraren da suke wanda kuma zai zama a hankali ya yada ko ina da ko ina a kasar nan zai su rinka taimaka ma irin waɗannan mutane kaga za su zama cewa suna samun lada kuma suna ban samun abin nan na jama'a haka. Hmm. To Hajji Amin banda su jama'a ita kuma hukuma eh, wani kira kake da hukuma da attajirai game da rawar da kamata a ce su ma sun taka baya ga wanda ku kuke takawa din to su attajirai da hukuma wajibi ne su su duba abubuwan da haƙoƙin da ke kansu kamar hmm. tabarbarewar al'amura da suka yi da rashin kula da wannan shi ya kama halin da muke ciki a wannan ƙasa yanzu inda ce attajirai na waiwayawa suna duba makwabtansu suna taimaka musu makarantun da babu abubuwa su gina makarantun da babu littattafai su bada yaran da ba su iya zuwa makaranta su biya musu kuɗin makaranta ina ga dama mu kai halin da muke ciki yanzu ba mm. ya ba haka ina kira gare su da su kare waɗanda suke su kare himma wanda kuma ba su yi su fara yi gwamnati kuma ta sassauke nauyin da ke kanta musamman wannan bangaren mm. ta buɗe dama mutane hanyoyi wato ina nufin eh, hanyoyin da za su samu sauƙin aiwatar da wannan Malam Aminu Sula kenan na kungiyar Network for Justice ke fashin baki kan wannan rana ta sadaukar da kai ta duniya. To bayan da bankin duniya ya yi wani gargaɗi mai karkaɗa hanji cewa muddin Najeriya ba ta ɗau wasu matakan garan bawul a tsarin tattalin arzikinta ba, to labudda nan zuwa koko daga nan zuwa shekara ta dubu ta dubu ta dubu biyu da talatin za ta mallaki kashi 25 cikin ɗari na talakawan da ke cikin duniya nan baki ɗaya. Kwararru a Najeriya suka shiga fashin baki kan wannan hasashen. Isa Lawal Ikara gare ka. rahoton bankin duniyan dai ya nuna yiwuwar nigeria ta kwashe kashi 25 cikin 100 na talakawan da ke cikin kunci a duniya nan zuwa shekarar 2030 matukar dai gwamnati ba ta ɗauki kwararan matakan tattalin arziki ba masanin tattalin arziki dr ismail muhammad ancau malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya da ke jihar kaduna wato katpoli kuma ya ce dama alamu dai sun riga sun nuna tattalin arzikin Najeriya na cikin wani hali. In muka duba za a ga tattalin arzikin akan yi kirdadan cewa zai karu da kashi uku da digo daya To amma har zuwa yanzu karuwan da ya bai wuce kashi biyu ba cikin ɗari Wane na nan cewa kenan duka waɗannan shekarun tattalin arzikin ba wani bunƙasa yake yi ba idan muka duba bangaren sadarwa shine dama ya fi kawo bunƙasa to ko shi abin ke ba da gudunmawa a wannan kwatan bai wuce kashi goma sha biyu da digo ɗaya cikin ɗari ba bangaren noma kashi biyu da digo takwas ne bangaren masana'antu kashi ɗaya da digo ɗaya to kaga waɗannan su ne ake kira real sector su ne suke bangaron da ya kamata su kawo ma najeriya bunƙasan tattalin arziki mai ƙasa to amma duka in ka lura za ka ga bunƙasan da suke bai taka karya karya ba so wannan yana nan maka cewa abu ne mai wahala najeriya ta sami irin bunƙasan da ake tunan ta samu saboda dama ai ba da ka ake yi ba wato dakta ba ku yi mamakin wannan rahoto ba kenan ba wani mamaki duk wanda ke bin yadda tattalin arziki ke tafiya san cewa waɗannan abubuwan haka nan suke sai dai kuma malam ismail aminu danja na tsangayar nazarin siyasa tattalin arziki da diplomasiya na jami'ar ahmadu bello da ke zaria ya nuna sabanin wannan ra'ayi idan ka kalla tun daga lokacin da muka fada tabarbarewar tattalin arziki to abin ya zo ya fito aka farfado har yanzu ana ta samun steady growth ci gaba ko haɓakar tattalin arziki bai ƙara komawa ƙasa ba to kuma matakan da aka dinga ɗauka suna ta ba da nasarorin da ake bukata ka ɗauki ɓangaren noma kawai ka fara da shi yanzu kulla boda da aka dinga yi a najeriya ya haifar da mutanen najeriya yanzu suna nan suna cin abincin da suka aka yi a najeriya ba wanda ke jiran na kasar waje ta fuska biyu kuma akwai wasu abubuwa da a gwamnatance ake yi wanda dole sai an gyara su akwai dan banna-banna da ake yi a cikin gwamnati to a gaida isa lawal ikara da wannan rahoton To a ci gaba da koko a wani ci gaba a batun yaƙi da almundahana da Najeriya ke yi, wata kotu a najeriya ta zartar da hukuncin zaman gidan yari ga tsohon gwamnan jihar abia urji kalu saboda handami naira biliyan bakwai da biyu da yi madina dauda gare ki a yau ne wata babbar kotun tarayya da ke Legas a ƙarƙashin mai shari'a muhammad idris ta yanke wa sanata kuma tsohon gwamnan jihar abia oji uzo kalu ɗaurin shekaru goma sha biyu a gidan gyara ɗabi'u An gurfanar da Sanata Oji Uzo Kalu ne tare da kamfaninsa Slok Nigeria Limited da kuma Ude Udiogu wanda shine daraktan kula da asusun kudaden gidan gwamnatin jihar Abia a lokacin da Oji Uzo ke gwamna a wannan jihar. A cikin tuhume-tuhume 39 da hukumar EFCC ke yi wa waɗanda aka ɗaure ɗin, an zarge su ne da haɗa baki domin karkatar da kuɗi naira biliyan bakwai da ɗigo ɗaya mallakar jihar Abia da suka karkatar domin amfaninsu. Lauyan gwamnati mai gabatar da ƙara Rotimi Jacobs ya ce tsohon gwamna ya saba wa sashe na goma sha bakwai na dokar haramta safarar kuɗi ta shekarar dubu da hudu wacce aka tanadar wa hukunci a sashe na goma sha shida na kundin dokar wani abu da tsohon mukaddashin shugaban kungiyar kwadago na ƙasa comrade isa tijjani ya bayyana ra'ayinsa yana cewa a gaskiya ɗaure tsohon gwamnan abia uge uge kalu ya nuna cewar to yanzu fa kiɗa ya canza dole rawa ta canza ni a gani na yana ganin an fara samun nasara kenan a wannan yaƙi da cin hanci da rashawa tunda mutumin nan na ɗaya dai zababben sanata ne na biyu kuma ɗan jam'iyyar apc ne to kaga kenan in dai an ci gaba da haka lalle mutane za su samu ƙarfin gwiwa a kan cewar lalle wannan yaƙi da cin hanci da rashawa na shugaba muhammadu buhari ya fara tabbata ni dai a gani na koko a wuri na wannan yamin dare Sanata Oji Uzo Kalu ya kasance gwamnan jihar Abia daga shekara 1999 ne zuwa shekara 2007. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaina Madina da wannan rahoton karfa a sha'afa ana tare ne da sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu dai karfe goma ne da kusan minti goma sha bakwai agogon Washington DC da kewaye lokaci ne da za mu za gefe guda hawa Umar ta gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makon da ya gabata mun tattauna da likita akan irin taimakon da mace take bukata bayan ta haihu inda lokaci ya halinsa bayan likita ta koro jawabi akan irin matsalolin da maka iya tasowa a bayan haihuwa. Ai wannan makon kuwa za mu tattauna ne akan shayarwa da kuma yadda yadda za a magance wa'ancan matsalolin da likita ta yi bayani a kai. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki Dr. Surayya Awal Sulaiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke Abuja wato National Hospital. A likita barka da wannan lokaci. A makon da ya gabata mun koro jawabi akan irin matsalolin da mamaci take iya fuskanta ko kuma suke iya tasowa bayan ta haihu amma kuma lokaci ya halin kansa wanda dama ya kamata mu tattauna ne akan matsalolin da kuma yadda ma za ta shayar da jaririnta wa'ancan matsalolin da kika yi bayani akan kaman dan zautuwa da mace take iya samu bayan haihuwa da kuma wasu cututtuka da za ta iya cin karo da su shin yaya za a yi a magance wannan matsaloli ita mace ta kare kanta daga cin karo da wa'annan matsaloli kamar yadda muka yi bayani bari mu soma da wannan kamar dan tabon hankali da mace ke samu bayan ta haihu din nan yawancinsu suna da wannan cutar dama kamin ciki to watakila ba cutar da ya riga da ya bayyana ba ne sosai sai bayan haihuwa ne sai ya bayyana to irin waɗannan tun suna da ciki ɗin kulawa ne ya kamata da goyon baya da ya dace daga mai gidan da yan uwa sai zamana suna tare da ita kusan kowane lokaci hankalinta a kwance ta san cewa akwai mutane tare da ita yana ragewa sosai sannan bayan ta haihu ɗin nan ko tana cikin naƙuda ma ya zamana akwai mutane tare da ita wanda ta eh bayan ta haihu akwai yan uwanta suna nan suna jira sannan ta koma gida ma suna tare da ita za a agaza mata da su wani fannin su wani wanka su girki su kula wankan yaro da sauransu dai ta samu bacci yanda ya kamata ta samu ta ci abincin da ya kamata a lokacin da ya kamata a tallafa mata wajen shayarwa din na lokacin da in tana bukatan bacci ta samu bacci a yi mata renon yaro kafin nan ta tashi irin abubuwan nan dai da za su dan kawo mata sauki wajen samun dan sakewa saboda idan ba ya hakan ba in aka guje mata misali domin ta fara nuna karanta na ɓaci kan kowane abu kaɗan ko kuma kullum ranta cikin ɓaci ko kullum tana cikin kuka karfa mijin ko yan uwa su ɗauka kamar ganganci ne ko wani abu ciwo ne na ɗan lokaci kaɗan wanda yawanci ma cikin sati biyu zuwa wata ɗaya da kanshi zai tafi ba sai ma ta sha magani ba wannan kulawan da in ta samu to zai wuce in ko bata samu ba zai iya sata ya ci gaba ya zamana ma har ya zamana kusan kamar hauka saboda haka wannan kulawan shine lalle magani wanda dai in ya fi karfi ne shine za a iya kai ta asibiti likita ya ganta in ma na bukatar rubuta maganin da zai taya ta bacci ta kwantar da hankalinta za a iya rubuta mata duka wannan ba abin da zai gagara ba ne amma dai wannan support din nan dai da kulawa din shine babba sannan mata wanda suke samun kwayoyin cuta wato kan kamar puerperal sepsis da muke ce mishi wato kan ciwon da zai iya shiga cikin mahaifan mace bayan ta haihu yanda ake gadin irin wannan shine tsafta tsafta dama wannan ko mace tana jiki ko ba ta jiki tsafta yana cikin ah, abubuwa na musamman da mutum ya kamata yana da shi bayan ta haihu din nan tsafta wajen wanka wajen kulawa da gabanta ko da an yi mata aiki wurin ko ba a aiki wurin ba wajen kulawa da ka irin kayan da take sawa a tabbata kayan da take sawa wankakku ne wanda in ma da danshi danshi ya kamata an goge su duk wani kwayan cuta babu a cikin su sannan ya na inda take zama gida daki, gado inda take kwanciya kora da ti duka babu wurin nan kan kura din ko datti din ma duka yana iya jawo ciwon da zai iya bata wannan febrile sepsis da muke faɗa din sannan mace da take samun um, matsala wajen shayarwa na yaro matan mu in suka suna zuwa awo muna musu bayani kan mahimmancin tsafta muna musu bayani kan mahimmancin shayarwa so that in suka haihu din nan fa za su san cewa wannan ba sabon abu bane ba wai bayan haihuwar mace bane ake mata wannan bayanin kafin ta haihu tun tana da ciki ne kowane zuwan su awo ana musu wannan bayanin saboda haka shayarwa mace tana haihuwa ana goge bakin mama ne a sa yaro ya zuka banda ma waɗanda haihuwan su na farko ne zai yiwu nono nan ba zai fito ba za ta shayar da yaro watakila so uku so hudu so biyar so shida a rana ta sa yaro a bakin mama za mu ji yawancin su suna cewa sun fa sa yaro ya kai minti talatin ya kai awa ɗaya ya kai awa biyu amma ba abin da ke fitowa to akwai abin da muke ce mishi colostrum wani yana da yana da kauri ne da yake fitowa a bakin mama kauri ne da shi kuma ɗan kaɗan ne ko da shi ɗan kaɗan nan kamar ɗigon ruwa kwaya ɗaya ne in yaro da ya samu ya shiga cikin shi to wannan kaɗe yana da abubuwan da kaman sojoji za a ce wanda suke yakan cututtuka a jikin jariri da ke jariri shi kanshi baya iya kare kanshi jikin shi bai riga da ya gama girman da zai kare kanshi daga cututtuka ba sojojin nan da yake samu ta ruwan nonon uwa su ne suke taya wannan bebin yakan cututtukan da suke iya samu especially a watanni shida na farkon rayuwar bebi shi sa ma ake bukatan nono a kan shayarwa ko ta feeding bottle ko kuma a basu ruwa ko wani abu me ake nufi da baby friendly baby friendly dai abu ne wannan wanda ƙungiyar nan da ake cewa WHO World Health Organization ta sawa tukan na kula da lafiyan jarirai bayan haife su yawanci dai wanda aka fi magana a kai shine ciyarwa na baby breastfeeding kenan ba shayarwa na ruwan mama to shi bayan bayanin shi dai shine yaron da aka haifa ana haifan yaro a sa yaro a kan nono ya fara sha sannan shayarwa din da za a yi na nono kaɗai ne yaro zai sha na tsawon wata shida babu ruwa babu batun madaran gwangwani sai nono kuma shayarwa din da za a ringa akai akai ne duk sanda yaro na bukatan shayarwa uwa ta shayar ba sai wai ta sa a lokaci kaza ne lokaci kaza ne ba babu duk sanda yaro ke bukata shan nono a bada a lokacin nan domin lokacin nan ne yaro ke bukatan abincin da jikin zai zai girma da shi kuma sojojin nan da muka yi bayani wanda ke cikin ruwan nonon mama su kare yaro daga duk irin cututtukan da yaro baya iya yakan su shi da kanshi a bayan haihuwa. Lokuta da dama zaki ga ana cewa ba a shayar da jariri a kwance sai dai a zaune. Shin akwai wasu watannin da in ya kai ne za a fara shayar da shi a zaune? Yaya bayanin wannan abu yake? Yaro bai da hankalin kanshi da zai ce ya yi controlling abubuwa irin su haɗiya su su eh, iya fitar da abin da bai yi mishi ba su irin yakan cututtuka a jikin shi da sauransu to haka din ne in ya zo wajen shayarwa ko ciyarwa din yaro ya kamata mace tana zaune ta zauna bayan ta akan kujera wanda ke da bayan ta a shingiɗe yake sannan kamar bayan wuyan bibi ya zamana yana cikin gwiwar hannu mace sannan bakin yaro da ya zamana wannan bakin abin wajen bakin maman mace ya zamana bakin yaron ya kama wurin gaba ɗayan shi ba wai daidai tsinin baki bakin ba daidai wurin bakin gaba ɗaya tabbatar yana cikin bakin yaron to nan ne an tabbatar cewa yaro zai iya zuƙa yanda ya kamata kuma ya wuce ya shiga hanyar da ya kamata domin a makogoro akwai hanya biyu hanya ɗaya na iska ɗaya na abinci to idan a kishin gida ko a kwance mace take shayar da yaro zai iya shiga hanyar iska ɗin nan wanda zai iya jawo yaro pneumonia ko yaro ma numfashi ya ɗauke daga can kuma yaro yana iya mutuwa ko kuma ya samu infection sosai da za a yi ta jinya karshen ta yaro zai mutu saboda haka ba a ba mu ba da shawara a shayar da yaro a kwance. To likita har a gama shayar da shi ya gama shekara biyunsa na shan nono ne za a rika shayar da shi a zaunan nan ko kuma akwai lokacin da idan ya dan girma za a iya shayar da shi a kwance. Har lokaci shekara biyu ɗin ya kamata a zaune domin yaro a lokacin can har yanzu zai iya haɗiya ko kuma ya shaƙi wannan nono in ya ƙware misali saboda haka muna ba da shawara cewa a shayar da yaro a zaune ɗin. Wani sa'in in ana shayarwa shayarwa a kwance din nonon uwa yana iya zama na ya girma ma da yawa da zai iya toshewa yaro hanci baya iya numfashi in ana sharawa a kwance amma a zaune tana gani tana iya rike nonon ta san yadda za ta sa a bakin yaro ya sha lafiya lau. Shin akwai wani bambanci ne tsakanin yaron da ya sha nonon uwa zalla da kuma wanda aka haɗa masa da ruwa ko kuma madara? Wannan ba a boye yake akwai bambanci sosai because mun yi maganan cewa akwai sojojin da ke yakan kwayoyin cuta a cikin cikin ruwan nonon uwa wanda babu su a cikin madaran gwangwani shayarwa na nonon uwa din direct ne take sa yaro zuƙa yake daga bakin mama amma na madaran gwangwani kuma sai an fa nemi ruwa an nemi feeding bottle da za a sa a ciki ko kofi an kada an sa to duk wa'annan misali wasu ma suna iya yi ba tare da sun wanke hannunsu ba ba a tsaftace kofi ko roba ko feeding bottle da za a bada ba duk wa'annan yana iya jawo yaro ma ya samu cuta a kariya da da ake nema din a lokacin nan sannan ruwan mama yana ƙara ilimi na yara sannan akwai sinadaran da ke cikin ruwan nono da babu su a cikin um, madaran gwangwani sannan kuma ruwan mama yana zuwa da ruwan shi duk wa'annan suna da mahimmanci wajen lafiyan yaro kamar wasu irin ma shawarwari kuke ba wa mata idan sun haihu kafin a sallame su su tafi gida shayarwa na 'ya'yansu wato a shayar da su nono ruwan nono zalla na wata shida na farko sannan muna ba su shawara akan um, kula da cibi ana amfani da wannan chlorhexidine gel din da ake amfani da shi inda kwai shi sannan kuma ana musu bayani akan tsarin iyali sannan muna ba su shawara akan um, rigakafi akwai katin da ake da na rigakafin yara su su bi um, rigakafin na har adadin lokacin da yaro ya kamata ya dauka sannan kuma muna musu bayani muna ba su shawara akan su su zo su yi gwajin dajin bakin mahaifa domin yawancin su ba su sanin batun dajin bakin mahaifa sai lokacin nan da muke yi musu muke wayar musu da kai bayan haihuwa. Masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako kuma da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ta bayar domin dai an ce wato lafiya ita ce uwar jiki sa'annan kuma yara su ne manyan gobe to ya kamata a yi duk ƙoƙarin da za a yi domin ganin an kula da lafiyarsu a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato dr Shreya Wolfslewa. sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. To a gaida Hauwa'u. To masu sauraron mu saboda karancin lokaci mun kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma ita Aisha Tasile wacce ta karanto mana labaran duniya da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Justin. Ni Ibrahim Kalmasi Yorba ke cewa sai kuma can da daddare lokacin da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku mana bayanin yadda kukan taimaka ma al'umma sabilillah sai Allah ya kai mu